to farko a'udhu billahi minash sharri shaitanir rajim bismillahi rahman rahim sunana Khalid na faɗa Khalid na faɗa ga ka kasance kanka a cikin shirin magana zarar bunu ko me ke tafe da kai to alhamdulillah ala kulli halin magana zarar bunu abin da yake tafe da ni wasu abubuwa ne kama haka na farko ina mai ƙara jan kunnen mutane ne akan wasu maganganu da ake ta yi abin da ya shafi salari ɗin nan wanda mai girma gamna ya kara <clears throat> sannan kuma wannan karon sai suka ga an samu wani akasi wannan akasin da aka samu ya kamata mutane su ringa la'akari da me ya faru a wani kangi muke ciki a wani yanayi muke ciki da ya sa hakan ya kasance mu ringa yi wa kanmu adalci mu ringa yi wa mai girma gamna adalci ya kamata a gane cewa wannan abu da ya faru na coronavirus din nan mutane mu ringa sanin state din mu bamu da kuɗi a ƙasa yanzu muna kan yadda za a yi mu samu kuɗi ne domin state din ta zauna da kanta ƙoƙari ma ya yi har da ya zo ya fara biyan wannan kuɗi na minimum wage nan naira dubu talatin ɗin nan saboda ni kaina na yi mamaki kwarai da gaske na yi mamaki matuƙa ya aka ya samu daman har biyan waɗannan kuɗaɗen wel kuma ga yadda muka zo muka tsinci gwamnatin ga kuma yadda muka zo muka samu gwamnatin mun zo mun same ta an mata kisan mummuke mun zo mun same ta a cikin wani yanayi da wani hali na halin ha'ula'i amma alhamdulillahi da yardar Allah abubuwa dai za su ci gaba da tafiya abubuwa kuma za su yi kyau kamar yadda ma yake ta kokari yake ta faɗi tashi yake ta abubuwa a yanzu da haka jama'a muna mai ƙara kira dan ƙara hakuri akan hakurin da ake yi da yardar Allah za a mori roman demokuraɗiyya. su ma'aikata suna ga kamar a jihohi akwai wadda sun riga shi fara aiwatar da wannan biyan mafi karancin albashi na naira dubu talatin amma sai gashi su ba su bayyana cewa sun rage wannan karin. mafi karancin albashi wa ma'aikata na naira dubu talatin ba shi kuma ya rage eh abin da yake faruwa shine sai su duba jihohin ya jihohin suke ya kuma jihohin suke gudanarwa sannan kuma sai su auna su duba shi ya zo ya samu mulkin kuma ya zo ya karbi gwamnatin me ya karba a ƙasa me ya samu a ƙasa sannan kuma me ake gudanarwa a yanzu kamar yadda na faɗa maka a baya ya yi ƙoƙari da ma ya fara biyan wannan minimum wage din ba don komai ba saboda ababe da aka zo aka samu ne kisan mummuke da gwamnatin ba gombe state eh su ma eh, akwai wadda suka yi korafi daga cikin ma'aikatan cewa tunda watan ya riga da yayi yi nisa kamata ya a ba su wannan salarin tunda yawanci akasari su ma'aikatan salari suna karban ai kayayyaki ne a shaguna wadda daga bayan an yi salari sai su biya amma kwatsam lokacin da suke tsammanin wannan salari bayan sun karkabi bashin kaya a gun ma'aikata sai gashi aka zo aka rage suna ga kamata yi a ce daga wani wata mai kama wannan wato wannan watan da muke ciki ya kamata ya fara aiki sai su san me ya kamata amma kwatsam ba sanarwa a matsayinsa na shugaba suna ga kaman bai kamata a ce ya amince da wannan abun ba. To wannan iftila'in da Allah ya aiko mana da shi shi ba kutsam ya faru ba? A kutsam aka tsinte shi ai. Ko kuma Allah zai abu sai ya aiko mana cewa zai yi kaza kafin ya gudanar da shi. to don haka al'umma su yi haƙuri kamar yadda iftila'in ya shigo kwatsam to dole su ma su ga aikin kwatsam kuma kamar yadda na faɗa na ce ya yi ƙoƙari me yasa kake cewa ya yi kokari kokarin <clears throat> abin da yasa nake cewa ya yi kokari yadda aka zo aka karbi gwamnatin da yadda kuma aka samu gwamnatin da kuma yadda gwamnatin baya ta yi wa ta kisan mummuke a ya zaka ce gwamnatin baya ta yi kisan mummuke gashi ko ya tafi ana to ai abun sai dai Allah ya kyauta duk da gwamnatin bayan ta yi kisan mummuken na zuwa zan gyara saboda me da kuma hmm.